bari mu sake Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da raka barkanmu da sake sare da a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci kamar yadda kuka sani shirin fatawar musulunci shiri ne da ke baku dama domin ku turo tambayoyinku musamman akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci suna na Idris Idris kuma kamar yadda kuka sani a kullum muna tare da sheikh musa yusuf asar suna a karamkala alaikum lambar da kuke turo da sakon eh, text message din ita ce ko sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili bari mu je ga tambayoyin da muke da eh, tambaya ta farko da zamu fara da shi eh, ya fito daga daga nuhu jafar ɗalibin malam mazauni a abuja a shi tambayin shi ke a nan mai sa a nan kasashen mana nan mata suna karatun alkur'ani in suna salloli a sahirce bayan kuma a indiya na ga kama a bayyana suke yi ku tashi lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد إن قوى ما رمو دكلم أديدي ون لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa yana tambaya cewa me yasa mata idan suna karatun Qur'ani a sallah suke asartawa bayan ya gani a Indiya suna bayyanawa to ko ya gani a Indiya ko kar ya gani a Indiya indiya ba ita ba ce abinda ake koyi da ita hmm. Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko mana indiya ba wanda ya aiko mana muhammadu rasulullah annabi muhammad ɗan saƙo ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kalmomin guda biyu ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne mutum da ma Allah na abu da illallah wala na abu da hu illa bi ma shara'a hmm. ba za a bauta wa kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba za a bauta wa Allah ba sai da abin da shi Allah ya shar'anta ta hanyar abin da ya aiko annabawa da shi wannan ita ce kawai ka'ida abin da ya tabbata shine Lallai mace tana bayyana karatun ƙur'ani kamar yadda wato namiji yake bayyana sai dai kawai abin da malamai suka ce ko malamai da risala cewa wal tunar rajuli inda inda wato mace kada sautin ta ya daga ya kai namiji wajen bayyana wanda suke ɗauka cewa muryar mace al'aura ce da gaskiyar magana wannan magana ba haka take ba muryar mace na zama al'aura ne lokacin da ya zamanto mace za ta yi amfani da muryar don janyo hankalin wasu mazaje zuwa gare ka ta hanyar fasikanci wannan shine bai dace ba shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minin nisa'i ba daidai kuke da raguwar matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah fala takhda'ana bil qawli kada ku lausasa magana ku kusirantar da ita maganar da za ta ja hankalin namiji sai Allah ya ce fa yatma allazi fi qalbihi mardun wanda yake a cikin zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai tasirantu da wannan maganan wa qulna qawlan ma'rufa lallai ai wato shi magana wacce take sananniya shi yasa ko gida kai kai sallama kana neman wani akwai maganar da idan mace na baka amsa dangane da wanda ta zo nema za ka iya fahimta magana ce sananniya take ko magana ce take wacce take idan ta ɗauki hankalinka to maganar da zarce za ta yi don ta ɗauki hankalin mutum wannan haramun ne ta yi wani ta yi an samu mace ta iya karatun ƙur'ani wannan zai iya ɗaukar hankalin shi wato namiji sai mu ce ai ana samun maza su ma da suka iya karatun Qur'ani wanda zai iya ɗaukar hankalin suwa su ma matan idan wannan ita ce ka'ida to kaga kenan yadda dalilin in an karanta Qur'ani in mace ta iya zai ɗauki hankalin maza to shi namijin da ya iya karatun Qur'ani in ya karanta zai ɗauki hankalin mata kuma dama shi alƙur'ani dama in dai an samu wanda ya iya karanta shi yana yi mace ko namiji dole da masu ya dauki hankalinka shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace mallami mallam ya taganna bil qur'ani fa laysa minna duk mutumin da bai yin taganni ya rera qur'ani ya karanta shi da kyau mace ne ko namiji to bai tare da ni a wannan ainihin wato bangaren wallahu a'lam mu je ta gaba na ta gaba ah, yana tambaya ne akan kuɗin marayu ne aka aje musu a banki ana juya musu kuma ana samun riba akan kuɗin to shine ke tambayan ya hukuncin haka to abin da ya shafi matsala ta ainihin wato riba hmm. irin wannan abin da malamai suke ba da shawara da abin da aka samu ta hanyar riba to a dauke shi a yi aiki da shi ta hanyar wani alheri amma kar a ba wasu bankuna na riba su tattare ainihin wato kudaden su ƙara karfi da su kuma shawarar da ni nake bayarwa a ɗauki kudaden a kai bankunan da babu riba zai fi zama alheri sama da bankunan da yake akwai riba hmm. tunda akwai bankunan da ba riba din zai fi gaskiya shi yasa akwai wasu masail inda mutanen mu suna da uzuri to yanzu gaskiyar magana a uzurrukan sai an dan dudduba gaskiya wannan shine saboda haka ni na bada shawara in kuɗin ya taru ta ɗauke shi a wani aikin alheri da shi kar a bar shi a bankunan hmm. sannan a yi kokari a yi mu'amala da bankunan da babu riba tunda ai akwai sunan bankuna bai kamata in kira mm, wannan mm, watakila mm. zai zama a ka'ida kamar talla ne in dai ba munasaba ba to amma hatta ragowar bankuna wanda suke kokarin bubbuɗe sashi na musulunci wanda za su faɗa maka wannan bangaren baya ta'amuli da riba to sai su yi kokari su ta'amuli da wannan sashen da bai mu'amala da riba gurin mu'amala da kuɗin marayu ina ganin zai fi to malam tambaya ta gaba daga Musa ne daga Sokoto shi mana tambaya ne shi da Allah malai yana so ya bani ne mai bayani akan cin bashin banki ya halatta to gaskiya ya halatta inda darura in akwai lalura in ba lalura gaskiyar magana bai halatta ba wannan ita ce gaskiyar magana kuma a ita laluran nan da malamin suke ta magana a kanta wato wa kullum mahadurin ma'ad darura wa bi kadri ma ta hata juhud darura mm-hmm. dukkan wani abu da ya haramta wanda zai iya halatta saboda lalura to kuma akwai ita lalura ana kaddara ta gurgurdan yadda bukatar take kaga wanda hmm. sa zai je sai motar hawa ne yawo a gari wannan ba lalura bane amma kana da mara lafiya asibiti kana neman kuɗin da za a yi masa aiki in ba masa aikin ba zai iya mutuwa hmm. irin wannan kaga ya riga ya zama lalura ba yadda za ka yi hmm. kuma ba wanda zai iya baka bashin da za a yi masa aiki don a ce tauran shi wannan ya riga ya zama lalura amma don kai wasu uwan tsaloli na rayuwa ta yau da kullum wannan ba za ka ce masa ainihin wato lalura ba wannan shi ne na musu yi tambaya ta gaba tambaya ta gaba tana tambaya na cewa da Allah malam ita ce take da kishiya kuma kishiyar tana shige-shige ita kuma ba ta shige-shige ta kishiyar buru ta kullum ta raba su da mazo kuma abokin shi kuma eh, mijin ya san cewa ita kishiyar ta tana shige-shige amma bai dau mataki ba to za ta iya neman rabuwa saboda ta bar su saboda neman gudu saboda kada su abu ya shafi lafiyarta to ni abinda ni nake gani wanda ya fi zama daidai mm. shine ta yi kokari ta zumta azkar ne ta ci gaba da yi in Allah yadda Allah subhanahu Ta'ala zai tsare ta kokarin ta ce bari ta kashe auren dan ta huta ba shi bane mm. hutun ko ta kashe auren dan ta huta daga ba za ta iya biyo ta da wani abu saboda ai tana tunanin watakila a iya dawowa a shirya to bari za ta sake biyo da ita da wani abu almuhimmu dai ta kokari ta dogara ga Allah ta yadda cewa duk yadda za ta yi wani kokari wajen ta je ta wani abu na tsabbace-tsabbace ko sihirce sirci ba zai yi tasiri ba idan Allah subhanahu Ta'ala. bai ga dama ba shine wancan malamin yake cewa sihiru haqqun walahu ta'asiru lakin bima qaddarahu rahman sihiri gaskiya ne kuma yana da tasiri amma ba yadda za a yi tasiri sai idan Allah subhanahu ta'ala ya riga ya ainihin wato kaddara mata kawai da aka talizanci ibada da kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma ta yawaita sadaka duk sanda ta samu dama da niyyar abinda ake shirewa Allah mayar kanta in Allah ya da Allah madaukakin sarki zai tsare ta na'am sai tambaya ta gaba yana tambaya algafa ta mala hukuncin matar da suke zuwa unguwa ba tare da izinin mazajensu ba to mace ta fita ta je unguwa ba tare da izinin mijinta ba haramun ne gaskiya malam Idris kuma yana daga cikin haƙoƙi na maza da yake kan mata shine mace ba za ta tafi ta unguwa ba sai ta nemi izinin mijinta za ta fita kuma ga inda za ta je idan miji ya ba da dama a je a je in bai bayar ba kar a je. da yawa daga cikin mata yanzu ba ma wai ka ajiye maganin wai neman izini ba a'a tambayan ma yadda ake neman izinin za a fita ba iya idan gari yawa ya kawai za ta dinga baka labarin programin ɗin ta ne cewa gidan su wancan an yi rasuwa to tana so za ta je can daga nan idan ta fita wancan ma haihu ita ma tana so za ta je can daga nan eh, in ta gama sai ta gama kaf in an jima ka sai ka tashi da in ka ce ina za ki ce na ba faɗa ma fa wannan labarin da take baka cewa an yi kaza gidan tsohonta an yi kaza wai shine izinin cewa za ta fita hmm. to wannan mama a su ɗan kan gadon ma kenan ba wanda ba su da kan gado sai dai kaga kai kana kokarin zaka shigo gida ita kuma tana kokarin za ta fita kana ina zuwa wance eh, tana da Allah ga nan yanzu yanzu nan aka aiko gidan su wance an ci matsala kaza ta faru dan mu kulli yana nan kan wando kai a hankali kare ya fada ta baya saboda haka ita ta yi gaba saboda ɗaya daga cikin hikimar da yasa shari'a ta ce mace kar ta fita sai ta nemi izinin miji saboda in ka ba mace lasisi duk inda ta ga dama ta tafi wallahi wata rana kana zaune sai ka ji labari an ganta inda bai kamata ba saboda namiji shine jagora shi yake da hankali a su da kansu kana tattauna ba za ka tabbatarwa da kansu launin da suke da shi ta kasan muna da launi to launin ne sa aka ce dole idan za ta fita ta nemi cewa za ta fita kuma ga inda za ta yi don in ta faɗa mijin ga inda za ta je in ya dace ya bar ta tafi in bai dace bai hana ta zo saboda haka mata su duk tsoron Allah hmm. duk matar da ta fita daga gida ta je wani guri ba tare da izinin mijinta ba to gaskiya tana cikin tsinuwar Allah da ta mala'iku daga zuwan ta hatari da da hmm. kuma sai ka ga da yawa irin wannan satar mu dan kafin aje a dawo sai ga tsautsayi ya faru wata matsala ta ainihin wato faru Allah mu daukakin sarki ya tsare mu tsare mana imanin na to tambaya ta gaba tambaya tambaya yake akan matar da mijinta ya sake ta saki uku abba kuma bata bar gidan ba tana zaune a gidan to malai yaya makomanta to a ƙa'ida ta addinin musulunci idan mutum ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu dukkan abin da ya shafa haƙoƙi na ɗawainiyar aure tsakanin wannan matar da miji hmm. ɗaya ne kawai ya sauka amma guda tara suna nan shine maganar kwanciya na aure tsakanin shi da ita shine babu amma aka saki mace saki uku to gaskiyar magana la sukuna wala faɗa. ba maganan ciyarwa ba maganan za a ba ta za a bata gurin zama domin ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta ce a zaunar da ita ta yi idda in saki ɗaya ne in saki biyu ne sau da shi ana tunanin kafin idda ta cika ba mamaki a iya daidaitawa idan mijin ne kuskure ya ma matar ba daidai ba har aka samu rabuwa to kafin wata uku idda jini uku yi ya ji cewa ya kamata bari ya dawo ya rukita don a dawo a sasanta kuma kaga da ya ce ya dawo da ita ta dawo idan ko ita ce ta yi mijin ba daidai ba aka samu rabuwa ko hmm. tunda akwai mu'amala ta zaune gida daya abinci dama zai kawo zai mata kaza maganan kwanciya ne babu shi yasa sai Allah ya ce la dari da Allah la yuhdisu ba da zalika amara baka sani ba bayan sakin in tana zaune Allah ya farar da wani abu na mutum kawai ya kamata fa yaji ce amma laifi aka mai an bashi hakuri to ya kamata yin ya hakura amma jahilcin mutane daga bangaren mazan ko bangaren matan ya kai yanzu in su bangaren matan ne da an saki yasu daga mijin ya tafi kasuwa kafin ya dawo sai ya samu an kwashe kayan yana tura kofa sai ya ga an tabi shi da haka sai a kwashe kayan ɗakin sai abin mai kwali da gwangwani kwalin ya shimfiɗa ya kwanta gwangwanin kuma ya alola a kan shi alola da shi idan kuma wasu mazan ne da ya saki ya mace yau din nan sai buga ma iyayen tawashi da kanshi ya ce a zo a kwashe kayan shi yasa duka Allah sai ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga an kai sakin amma Allah ya jingina maza ɗakin gidan gare su wala ya khuruzna kada su ma matan su fita ko madan ka ku fitar da su sai idan mace ta zo da alfasha mabayyana to wannan ne kuma to in wata matsala ta faru to ba laifi bane amma dai haka kawai amma in saki uku ne to gaskiyar magana la ya bai halatta mace ta ci gaba da ainihin wato ba zama Allahumma sai dai watakila idan tana da yara hmm. ko kuwa hmm. yawwa maslahar yaran a ce to ita ta koma gifi wanda bai da alaka da ragowar matan shi don ita yanzu ba matan shi bace in akwai wani guri da za ta zauna wanda yake keɓantaccen guri ne wanda bai da wata mu'amala da ita hmm. wannan ba laifi bane amma ta ci gaba da zama saki uku eh, saki uku ne saki ɗaya ne ko biyu saki ɗaya ne ko biyu in dai ta riga ta gama idda ba daidaita ba kawai shikenan fita za ta yi eh na to bari mu je ga tambaya ta gaba tambaya ta gaba tana tana tambaya ne akan cewa malam tana malam fata alkhairi za a nan kuma menene hukuncin wanda yake neman ka da abu da abin da bai da kyau kai kuma ka karɓa kuɗi amma ka ji zuwa inda kuka yi wato in ina ganin abin da take nufi mm. watakila wani ne yake neman ta yi fasikanci da ita kuma ya karɓi kuɗi ya yi ta karɓi kuɗi da mm. haka yana ta ƙoƙari a sa appointment mm. don ya biya bukatarsa da kuɗin da ya ainihin wato bayar eh, kuma dama bai kamata ta je ba kware kuwa kuɗi dai tun da Allah ya sa kuɗin ya riga ya shigo hannunki sai ki gode ma Allah saban Allah kuma tunda baki riga kin fada ba to kuma ki yadda ki ainihin wato fada masa wannan ita ce ka'ida kuma sai ke kokari ta kiyaye nan gaba ta yadda wanda ta san wata alaka ba za ta hada ta da shi ba kar ta bari wato ta karbi sa domin akwai wata magana da bahaushe yake cewa in dai baki ya ci mm. to ido kuma yana jin kunya da aka dama shi kuɗi ita ce hanya ta tarko ta duk wani mugun mutum da yake so ya bata mutuncin mace da zaran aka kasa amfani da kuɗi to cikin dabaran mutum da yake da ita kaso ɗari kaso casa'in ta riga ta wargade sai dai kuma tunanin yanzu ya zai ainihin wato yi wadaka mm. kuɗi in ba shi ita ta nema ba ya bata ya ɗauko ya bata shikenan fakuluhu ta ci kudin kawai an mari'a ba wani matsala inda dama ba karuwa ba ce ai karuwa ce dama kadai za ta yi da wajewa ta za ka bani kudi kaza zan yi amfani saboda kaza amma in dama ba karuwa ba ce ai yana da wahala dama ya ba ta kudi don wannan manufan dama an sanya kudin ne don ya zama tarko ko kuwa mm. an sa tarko don ya kama ka da ka gane tarko ne sai ka tayar da shi ya tashi in zai maka amfani sai ka ɗarke tarkon kai gaba da shi kawai gobe wanda ya sa ya kuma sa hannu in ka zo ka gana an sake sa tarko sai ka ɗauke shi gaba da shi sai dai ka hankali ne ka tarkon ya kama ka wata wannan ita ce ainihin wata ka'ida da haka shi halin ɗan adam a rayuwa kowane mutum ne yana tsakanin abubuwa guda hudu ne abu na farko shine in ma an ya kona fi ta'atin ko dai Allah subhanahu ta'ala ya maka tawfiki ka waye gari kana cikin da'a ga Allah subhanahu ta'ala, to fa alayka bil istimrari to wajibi ne kai kokarin ka tsarin yadda zaka ci gaba da wa Allah subhanahu ta'ala da'a da yake nan wa amma an yakuna fi ma'asiyatin ko dai mutun ya waye gari cikin saba ma Allah to fa alayhi bit tawbati wal istighfar wajibi ne ya ji tsoron Allah ya tuba ya koma zuwa ga Allah haka ita yanzu abin da ya kamata shi wannan taman nasiha ta tambaye shi tsakanin shi da Allah yau idan kana da abin da kai kake so kai da ni za ka yadda dangin Allah yadda ka haifa wani haka da ita ta tambaye shi ta ji me zai ce mata haka da zai ce mata wallahi ba zai so ba ni ina mamaki malam Idris abin da mutum wai shi a kankin kanshi bai so ma kanshi kuma sai ga yana so ta mm. tambaye shi da haka in yace ba zai so ba to sai ka ce gaskiyar magana ina maka nasiha da wa'azi ka ji tsoron Allah ka yi kokari yadda kake so a tsara mutuncin yarka ka yi kokari kai ma ka tsara mutuncin wannan ta mai da shi gaba ce da ya kamata ta masa nasiha ta janyo hankalinsa hmm. abu na uku shine in ma an ta kona fi wato fi ni'imati ko dai ka waye gari cikin ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala to fa alayka wajibi ne ka ci gaba da gode ma Allah akan ni'imar dan ya maka kari na hudu shine wa in ma an kuna fi baliyati ko ka waye gari kana cikin jarrabawa Allah ya jarrabe ka da wani abu mara dadi fa fa alayka bis sabr to wajibi ne kuma ka hakuri dukkan halaye na rayuwar mutane bai wuce ɗaya daga cikin waɗannan ko ka waye gari cikin da'a ga Allah to kai kokari ka ci gaba ko ka waye gari ka saba ma Allah to kai kokari ka dawo ka tuba ka gyara tsakaninka da Allah ko ka waye gari cikin ni'imar Allah to wajibi ne kai masa godiya don ka ci gaba da samun ƙari ko ka waye gari ka shiga jarraba wani abu mara daɗi ya same ka to wajibi ne a kanka hmm. ka yi haƙuri da jarraba da ka samu kanka a ciki na'am na'am to sai tambaya ta ƙarshe ah, yana tambaya ne ah, cewa menene falalar karanta falaki da nasi a kullum wato falalar karanta falaki da nasi a kullum hmm. yana da falala kwaran gaske gaske wato na sha faɗa malam idris a sabobi da dama na ce lokacin da mutanenmu wanda suke yin tasibuna an fusahun ilin sunnati suna jingina kansu zuwa ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen karantarwa yayin da suke sukar wani cewa suna zikirin bida to su kuma zikirin na sunna ba a yi hmm. ka je ka kalli duk masallatan da za a yi sallah da an gama sallah kaso goma na mutane idan za ka yi minti biyar zuwa bakwai a masallacin Hmm. kaso takwas sun watsi hmm. yanzu ana ga sallar asuba ina ka astaghfirullah astaghfirullah sau uku allahumma anta salamu minka salamu sau uku in ka lura zaka ga zikirin bayan sallar asuba akwai falaki uku nasu uku kul huwallahu uku hmm. idan ka lura bayan sallar magariba akwai falaki uku nasu uku kul huwallahu uku banda azhar ana yin daya la'asar daya ake me hikiman karanta falaki da nasi da lahu uku lokacin da asuba hmm. saboda da niyyar idan gari ya waye duk abin da zaka ci karo da shi na bala'i a wannan Allah zai tsare ka lokacin da dare zai shiga shi yasa ake cewa wa min sharri gasikin iza wa qaba da shirin dare idan dare du yana dauke da abubuwa da Allah subhanahu ala shi kadai ban makansa sani hmm. karanta wannan falaki ukun nasu ukun ulhuwallahu uku shi zai sa ka ci gaba da samun kariya daga gurin Allah har kuma wata asabati mm. kaga ka hutar da kanka baka da wata kwandagegiyar laya kuma wannan magana ce fa da ta fito daga bakin as-sadiqul musduq wanda in ya faɗi magana gaskiya ne kuma wajibi ne duk musulmi ya kaga ka huta da amfani da wata kwandagegiyar laya mm. ba ba ainihin wato matsala saboda haka babu wani abu da bawa zai nemi tsari da shi a wajen Allah subhanahu wataala Hmm. sama da wa'annan almu'awwiza ce din hmm. falaki da nasu da ainihin wato qurhuwar lahu hmm. kuma zaka ga a cikin al-azkarus sabah zikiri na safi akwai a cikin al-azkarul masa zikirin da ake bayan la'asar akwai falaki da nasu a ciki wannan yana daga ciki Allah ta'ala ya samu dace to ga baki da nan zamu takaita sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu za ku je mu da dauke da wani sabon shirin kuma ka manta da lambar da kuke turo da sakonni za ku turo sakonni a koda yaushe shine sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili a madadin wayanda suka sada mu da ku baki ɗaya a madadin malam da yake zuwa yake ansa tambayoyin ku ni idris idris nake cewa ma da mako mai zuwa don jin mu da wani sabon shirin a kama sallah alaikum assalam wa rahmatullahi wa to kai ya zaka sa wayanka a vibration din wannan vibration din da kake sa ba matsala bane da kai minti minti 23 ne ba